fatan mun same ku cikin ƙoshin lafiya. Shirin yau da gobe shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage. batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma za mu magana ne akan kafar sada zumunta da ma irin amfaninta. jama'a muna tafi da ƙarin bayani. sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sai ku kasance tare da mu don jin wannan a cikin shirin yau da gobe. sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawarmu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen hausa wato binta ibrahim da ma bakin da ta gayyato mana Me sauraro barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum. A yau muna tare ne da wasu matasa in za mu tattauna da su akan al'amarin kafofin sada zumunta wato social media. A cikin zauren namu a yau muna tare ne da malama Rahila Abdullahi da malam Shehu Idris wanda yake malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke cikin jihar Kaduna bangaren koyan aikin jarida wato mass communication kenan a turanci sannan kuma muna tare da malam babangida abdullahi shi ma dan jarida ne da ke daga freedom radio nan kaduna malamai barka da zuwa zauren namu to malamai idan aka ce kafanin sada zumunta kafanin sada zumunta to mutane social media social media a turanci abu ne wanda kowa ya san shi kuma yake shiga yau da gobe Malam ah, Shehu Idris kai a matsayin ka na wato malami a wannan tsangaya ta yada labarai a makarantar kimiyya da fasaha ta tarayya. Haka kai mana fassara da me ake nufi da wannan kafar sada zumunta me wannan kalma take nufi kuma ya ka dauke ta. To alhamdulillah shi wannan wato kafa ta sada zumunta ta social media wato wata kafa ce wanda aka kirkire ta domin sada zumunci tsakanin al'umma waɗanda suke wato wurare daban-daban kuma wata kafa ce da take kara taimakawa wurin sabunta samun saukin gudanar da abubuwan da suka shafi al'amuranmu na yau da kullum da kuma gudanar da ilimi shi kashi a sauƙaƙe musamman za ki ga yanzu a wannan lokaci wata dama ce da ɗalibai Allah ya basu ba kamar zamanin da ba za ki yanzu abubuwan da ake koya maka ko kuma abubuwan da ake bukatar ka koya don ka kare ilimin ma za ka yi amfani da wannan kafa ta sada zumunci wato social media domin ka yi karatun kama cikin sauki kana ɗakin ka kana zaune za ka yi shi ba kamar mu ɗauke shi a lokacin baya da za ki tattar mutanen mu sai su je library suna neman takardu ba yanzu duk takardar da kake bukata in dai har za ka hau kafan sada zumuntan nan ka yi googling za ka same shi za ka ɗauke shi kuma ka yi karatun ka a hannun ka a ka ba tare da wani wato matsala ko kuma ɗaukar lokaci tsawo ba har ila yau kuma ita wannan kafa ta social media kamar yadda ce kafa ce da take sada zumunci cikin sauki domin idan muka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa na al'amuran mu na yau da kullum zaki tadda yanzu ana iya rasuwa ko samun wani karuwa sai ki ga to hanyar da tafi sauki ma ka sani dan ni mafi yawancin lokuta labaran da na kan samu game da abubuwan da ke faruwa a yau da kullum a social media nake samu su wani lokaci zaki ga da ka hau zaka ga labarin wani ya rasu ko kuma a'a wani ya samu wani matsayi na ci gaba ko wani abu to kin ga an kawo maka wani hanya mafi sauki da za ka iya samun cikakken labarin da take so ba tare da wani tsangwama ba. Malama Rahila, ku ne mata da aka fi sani da cewa ai ku wannan social media ko in ce hanyoyin sada zumuntar nan kamar dan ku akai Ku ɗauki hoto, ku nuna kyan ku, ku sabon ɗinki ne da anan kuke gani yan gulmace gulmace shi iyaka amfanin da yake da shi kenan a wurin mace? Eh, to iya sani na gaskiya sada zumunta ba wai iyakacin abin da mace ya kamata mata amfana da shi kenan ba hmm. kin ga kamar yanzu yadda kamar shi abokin tattaunawa mu ya faɗa kafa ce ta sada zumunci zumunci yanzu in kin lura kafin ka ɗauki kafa ka kai ka kai shi da waya yanzu a kamar yadda ya ce an yi rasuwa an yi haihuwa kin kira kin yi barka ko kin yi jaji kafin ki ka ɗauki kafa ki je wannan wuri so ita mace bai kamata a ce ta ɗauki eh, bangaren sada zumunta kamar daukan hotuna ko kuma a na din hotuna akan social kafafen sada zumunta social media kenan kin ga um, yadda aka samu ci gaba yanzu ya kamata a ce ta dauke shi a wani bangare igin na bunkasa rayuwarta me bunkasa rayuwa kamar kin ga yanzu akwai kafafe na kamar koyan ayyuka ma kamar sana'o'i na hannu ma mace za ta iya koyan shi akan kafafen sada zumunta na wato social media ba tare da tashi ta je inda za a koya mata ta zauna ga ta da mutum tana kallon sa ba kamar bangaren girke-girke mace yanzu a kan social media za ta iya wayewa da girke-girke na kasashe da dama ba tare da ta ɗauki kafar da ta ji makarantun da ake koyi girke-girke. Wasu suna cikin ɗakin ta? Kina cikin ɗakin ki zaki koyi komai ki yi ki gama. Saboda shi wannan sada zumunta ya ƙara buɗa mana kwakwalen mu mun san abubuwan da ya kamata mu sani ma na wasu ɓangaren wasu ƙasashe al'adunsu ne rayuwarsu ne da komai da suke yi shi ya ƙara buɗa mana saboda akwai yanar gizo ko da baki zauna iya na ƙasar ki ba yanar gizo za ta sa zaki ake bincika in kika bincika ta yanar gizo duk zaki ga irin wayannan abubuwan ki koyi sana'a ki koyi gishar girke akwai mutane ma da zaki ga malamai ne su ma sun bude irin wayannan abubuwa dan mata kawai saboda su zauna su koyi tarbiyyar da su tarbiyyatar da 'ya'yansu yadda zaki zama a ɗakin mijinki yadda zaki tafiyar da rayuwarki ma matsayin ki ma na 'ya mace yanzu akwai wasu da zaki ga malaman asibiti ne su ma sun bude suna ƙara wayewa da mata kai ga yadda zaki kula da kai kanki in yaro bai da lafiya ga yadda zaki mishi ko kuma a cikin iyalan gidanki ma ga yadda zaki kula da su ga yadda zaki musu da sauran irin abubuwan nan to kafafen yada zumunta a gurin mace ba wai daukan hoto ne kadai ya tsaya ba akwai inda za ta inganta rayuwarta ta bunƙasa zamantakewa ta ma da al'umma da take tare da su baki daya To a gida kamar waɗanda suke da sana'a na ga sukan zuba kayan sana'arsu a su shi ma a kafafen yada zumuntan nan wato kamar fage ne na talla mm. wata kasuwa ce ta buɗe kana ganin akwai tasiri a kasuwanci kwarai da gaske komi da ke gani yana da advantage da disadvantage na shi kamar yadda turawa suka ce yanzu duniya ta dunkule global village ta dunkule wuri guda duk abin da ake yanzu ta iya wa haja ne a china take amma rahila za ta gani tana ɗakinta za ta kuma downloadin abin ta sa a fesinta ta ce ga kaza ina da shi sai su jinka kasuwancin su a kankanin lokaci za ce nawa ne kaza ne amma akwai kuɗin da za a ɗauko shi daga waje kaza zuwa waje kaza. ko ha a kawo mata gida. kwarai da gaske to wannan ya bunkasa tattalin arzikin duniya gaba ɗaya. Hmm. musamman su kananan 'yan kasuwa yanzu misali ba ki da jari amma ta wannan yanar gizon da kuma wannan social media za ka yi duk abin da kake so baka da sisin kuma ka cire ribinka ka a kawo abu kuma ka sayar to kin ga ya ya bunkasa tana arziki sannan su kansu masu shaguna su ma ba a bar su a baya ba to wannan harkan daga nan za ka yi magana da mutumin da yake ce na ga kalan kayan da ke so kamar rubuta min surana kin ga wannan ma ya taimaka matuka to wannan abin yana da amfani matuka yana da kuma matsalolin sa amma dai yawancin mutanen kasashen da suka ci gaba suna amfani da wannan social media wajen ƙara bunkasa kwakwalansu ko kuma ce kwanya yanayin daidai hausan da muke amfani da su a wuraren nan saboda abubuwan da ake amfani da su a wuraren yana da muhimmanci sosai akwai abin da in ka saka application za a kira shi yaran na za ka zai misali zan iya sai a ɗana waya amma ko wasu abubuwan da su kaɗai nake so ya koya to wannan wayar iya waɗannan abubuwan zan same shi kankanin lokaci zai samu ilimin da ban ma kai shi makaranta ba ya same shi kuma ta social media ne in kasuwanci nake so ɗana ya yi a wannan tsarin akwai abin da zan koya masa ta social media a masa duk abin da yake so ya koya Ka kin kenan social media ta taimaka ta kowane fanni in addini kake so ka koya akwai shafuka daban-daban na addini in ma maganan babin soyayya ne na zamani akwai duk irin waɗannan abubuwan in ilimi kake so na kowane zamani duk zaka duk abin da kake bukata na rayuwa na al'amuran yau da kullum duk zaka same shi a wannan social media da aka zo shi to malam shehu idris a bangaren ku na masu koyarwa musamman ta bangaren eh, yada labarai da sauransu akwai hanyoyin da shi matashi zai bi wurin tantance shi ga labarin da yake na gaskiya da kuma wanda ba na gaskiya ba a wannan bangare na social media kwarai da gaske saboda ai abin da yake faruwa shine wato akwai labaruka na karya ko in ce na kanzan kulege waɗanda wasu suke amfani da su a wasu shafuka na wannan sada zumunta ta hanyar social media din suna ma haddasa rikice-rikice walau ta bangaren addini ko ta wasu bangarori wanda kan kawo ta da zaune tsaye to akwai hanyoyi kamar da kika tambaya wanda matasa masu amfani da wannan kafa za su iya samun sahihan labarai masu inganci kuma waɗanda aka tantance su waɗanda idan sun same sun saka su za su kasance suna da asalin wato inda suka samu source din ma'ana asalin inda suka samu shi wannan labarai nasu misali zan baki yanzu za ki da kamar muryar amurka mm. ga gidan muryar amurka ita kanta suna taka rawar gani wurin aiko da har labarka masu mahimmanci waɗanda suke amfani da al'umma kusan zan iya ce maka yanzu an kai matakin da wasu a social media ma shi da amfanin social media a wurin shi dan kauye saurari gidan rediyon amurka ne ya san cewa dukkan labaran da yake bukata wa na gida najeriya ko na kasashen waje ko na kasashen ketare mafi kusa da kasarsa yakan same su ta wannan kafa ne to da haka sa waɗansu matasan za ga ko labarin za su ɗauka sun fi ɗaukar irin waɗannan kafofi musamman kamar na shi gidan rediyon murar amurka biyoyi kenan za ka ga duk labaran da zai ɗauka a wannan bangaren kan ɗauke su da ya tabbatar da cewa wannan gidan rediyo ba za ta aiko da labarin da bai da sahihanci ko kuma inganci ba. to kenan dai akwai kababar yaɗa labaran da suke kan shi yanar gizo din ah, wanda suke iya kawo wannan ko in suke kawo labaran da ba su da yanci. Eh, akwai su masu suna ma da yawa ai tunda waɗansu ma sukan buɗe wani peji ne na musamman su yanka kirkiran wasu labarai da suke zama na kanzan kurege don kawai su tada zaune su su ce ga abin da yake faruwa kuma alhali ma baya faruwa ko kuma su rinka yi gwamnati zagon ƙasa suna nuna ga illoli ko wasu abubuwa da gwamnati ke yi don ta da fitina ko wasu abubuwa wanda kuma ba ba gaskiya bane so kin ga shi ma yana daga cikin illolin da akan sami su a bangaren social media din duk da an ce abin da ya kyau in dai a wannan eh, duniya ne akwai kuma abin da yake iya mata shi wato dai akwai abu akwai amfani da kuma rashin amfanin kowanne al'amari ai bari shigo wannan batu na mm. social media a Najeriya mu za mu iya cewa matsalolinta ya fi alherinta yawa. Ah, kai tsaye mana babangida? Dalilana suna ɗaya zuwa biyu. Yanzu yanayin kasar mu muna da kabilu daban-daban addinai daban-daban mutane daban-daban da kuma yanayin fahimtar mutane daban-daban to ana amfani da fake news wato labarin karya labarin karya abin da bai faruwa za ce ai rahila to ai kaza kaza kaza ta ce wani ai kaza kaza wani lokaci da hoto ma mm. a dauko wani hoto da ya faru a wanda mm. sai a jefa ce ai layin shi ne faru mm. sai a watsa shi sannan wani yana jefa can bai ma sani shi ma ya dauko tura wancan wancan tura wancan lokacin da gaskiyar labarin za ta bayyana wa'in da aka tura su kuma suna can suna gaba da yada shi to an koma an rikice an na taɓa nan wanda daga nan Allah kadai sa abin da zai faru so sai sa social media a Afirka matsalolin da yake haifar mana ya fi alherinsa to ko dai saboda ba ku yi amfani da shi yadda ya kamata ba ne ma'ana kun fi shagaltuwa a wurin inda eh, abin da zai kayata ko ba abin da zai yi amfani wa al'umma eh ai yanayin tsarin da muke da shi mu ko tun can tale-tale kafin turawa masu ajiyar kunwa su zo mu muna da tsarin tafiyar da al'adun da rayuwarmu da addininmu to wannan social media da ta zo sai ba a zo an ware mutane kai ba sai aka tsaddama gaba ɗaya kawai da mai ilimi verifying me ya faru ba shi ma ya tura wani ya ƙara shi kuma kin da adam yake wato ba ƙara labarin kamar yadda ita ne gabatar da shirin ta yi shimfiɗa gabatar da shirin ta cewa za ta da amma za a haɗari yanzu wani ba kokari ke kai agaji ga hadarin ba amma ya za a yi dauki wannan labari wanda kuma a lokaci ya kai agaji za a ya za a ce sai a yi fara samun wannan shi. shi ba. Shi kawai ya zama shi ne zai fara ba da labarin. To kin ga shi kanshi wannan wani matsala ne da shi wannan social media wasu sukan yi mishi mummunan fahimta a kai suke yi. Haka zalika kuma waɗansu sukan ɗauke shi a matsayin wani abu ne wanda kawai su suna kalla to ai yanci nake da shi kuɗi na ne bari in sai duk wayar da nake so in sai data na adadin da ya mu kawai in hau in kalli abin da na ga dama in yada abin da na ga dama in yi abin da na ga dama to kamar yadda abin gida shi ma faɗa cewa barin mu kara zube ba tare da an nunar koyar mana ko kara mana ilimi dangane da abubuwan da ya kamata mu musamman kaga mu social media ta fi mana illa wannan kafar kafafen sada da mutane zamani kana kokari ka samu labarin ka sahihi kana tsakiyar labarin wani yaya da ƙarya lokacin da zaka bude gaskiyar labarin ta ƙarya ke eh, ko kuma ce kana ba kuma ba yawanci zaka ga mara ba abin da ga yadda ake kai kawowa ba a taba yarda da shi saboda wanda an saka wancan na ƙaryar mm. ya riga gama yawo a duniya gaba daya to da zarar kin saka naki in ma kina neman kamar maybe ko kamar irin kai sabon gidan dan jarida ne zamin sabon gidan jarida idan kana neman mutane da za su ringa bin shafin ka ne wato followers hmm. insha Allah tun da wannan labarin an riga an sake shi tun farko ya riga gama yawo da duniya to insha Allah ki duba in kika saka shi a yau sai ya kusan kwana biyu ma kafin ki samu mutum ɗaya ma da zai iya karanta miki labarin saboda an riga an riga ka sakawa kuma sannan mutane duk rayuwarsu ta riga ta tafi a ta sun raja a ra'ayoyinsu ya riga raja akan wancan labarin na ƙarya to shi mun social media mana illa sosai amma wannan ba wani kalubale ne a ga su yan jaridu na ainihi ba cewa gida su kara zage dan sai kuma su sai wani nemo kashi ma bayanin kafin ma wa'ancan masu wani ai rabu kashi kashi ba hmm. wani abu zai faru kamar da rahila sai magana ya faru a sabon tasha ita kuma tana nan constitution road to za ta tsalle ne ta bace ta je sabon tasha dole sai ta bi abin due process sannan kafin ta je ta nemo gaskiyar labarin wani shi har ya riga da ya da abin da yake so sai eh, tunda a ka'idar aikin jarida ba haka kawai daga ya ne ya tabbatar da kai ka tabbatar abin da ya zo daga bakin ka mutane suna yarda da cewa ba ka faɗa abin da ba daidai ba to dole ba za ka yi gaggawa kai ko ka akwai labarin da ko ka same shi ba za ka yi gaggawa sake shi ba sai ka bi step by step ka tabbatar duk matakin da ya kamata ka bi shi wanda in an sake akwai labarin ma da ba za ka sake shi ba saboda illarsa sa wato wato ya fi amfanin yawa sai ka ajiye a kuma aka samu sai shi ba ka ishe kota. na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma zauren tattaunawar namu. To ga maganar matasa da yadda suke amfani da wannan a tukafan yada sada zumunta din. Za ka ga matasa suna misali sun bi wurin yada badala mm. a wa'ansu ko ya sata ma mm. ko ya buɗe makulli wannan. Mm. ai za ka je sata mutum zai je sata a gidan wani an koya masa yadda zai buɗe kofa wannan misali nau'in eh, kidnapping da muke ba ma da sautar satan ko da mutane za ka ga akwai waɗansu wurare da za a shiga ga shim ne aka nuna na yadda suka fito da mashin da yawa mm. suka je wani ƙauye aka banka mishi wuta aka yi waye da sauransu kuma an yada mm. su ma shi sa suka fili suka karfafa ganin cewa shi wannan kafa na sada zumunta bai da wani ka'ida bai da wani wanda za a ce bai da wasu dokoki ba dokoki ba ku ganin kamar ya kamata a ce eh, gwamnati ta samu wani doka ta sa na cewa sai kaza ne sannan za a iya sakawa a wannan ko an take hakkin bil'adama lokacin da wani dan majalisan dattawa ɗaya fito ya korafi akan cewa lokaci ya yi da kasar mun nan in ana neman ta zauna a dunkule kasa da zuma ɗaya to ya zama wajibi ya zama dole a sa dokoki akan waɗannan kafafen sada zumunta na zamani haka wanda hakan ya haifar da hakan sai ya haifar da cece ku ce yawa mutum ne kaza ne da kafa wasu na da kamar take haƙƙin dan adam kaza kaza ya mutum da yanci za a cikin ba an tantance ne abin da zai yi lokaci aka kashe magana aka kashe magana sai lokacin rikicin ensas da ya zo mm. sai kuma gwamnati gane cewa to maganan ba wannan mutumin ko yana da ke sauran ina jiran ko zai ba ya kamata ba yanzu a jalaye eh. yanzu da aka yi doka a wannan shafi na twitter ko ba komai an rage wasu matsaloli da yawa Sai ba yi doka ba dan dakatarwa ne ko kana gani a ta zala ai ba ana da to ta zala ba dakatarwa ne kuma yanzu haka ana kotu kuma an ma tabbatar da cewa ta dawo da twitter dan ba ta da yanci mun yadda amma muna so kuma ta yi doka yanzu akwai yanci hmm. kasar mu ce mu muke rayuwa a cikin ta. tana Rahila tana so. Ai duk to ai muna neman maslaha ne na wani ci gaba. Wannan social media kafafen sada zumunta na zamani suna kutse mm, musamman a aikin mu yan jarida. Abin da ya kamata ka fi shi wani shi bai san dokokin aikin ba kawai sai ya abin shi ba kawai zai zo akwai abin da ake kira su children and mining eh. wanda abin da kananan yara ne ba a saka musu su mm. haka to sai abu zai faru sai ya zo kawai kwatsam a saki yaran da ba su da yakin ilimin ba su da laifi to bari mu dawo ga amfanin ah, shi wayannan kafafen yada labar kamar yadda kuka fara zayyana mun cewa ana iya amfani da shi wurin sana'a wurin ilimin karuwa da ilimi koyon tarbiyya da sauransu gina al'umma ba shi ma yana iya taka rawa sosai ma kuwa tun da yanzu ai akwai kungiyoyin da sukan bude shafuka na sada zumunta mm. wato mu ce wasu foundation mm. wasu su kungiyoyi masu tallafa wa mutane zaki tadda turu wannan kungiyoyi suna iya sa shafin su cewa to mu kungiyar mu kungiya ce da take taimaka mu marayu mm. gajiyayyu ko kuma 'ya'yan waɗanda ba su da karfi musamman abin da ya shafi ilimi ta bangaren wato taimaka musu su samu ilimi hmm. inganci cikin sauki to idan yanzu misali aka ce wannan ba wani abu bane da ke da mahimmanci to zaki kalli cewa akwai kuma wani bangare shi ma na sha'anin karatu kamar yadda rahila ta yi bayani ni na san a cikin mu na koyarwa akwai kamar yara waɗanda muka musu project waɗansu su zaki tar da cewa ba ma sai ka su ba ma'ana kawai akwai yadda kukan yi taro da su hmm. zaka ba su wani wato ko wani kai eh. da ka buɗe musamman cewa to ko da daga karfe kaza zuwa kaza mu haɗu da ku a wannan lokaci mm. a wannan dalili kowa ya turo da abin da muka bashi umarni ya je kowa zai turo zaka duba zaka hau wanda zaka yi mai gyara ka mishi wanda ya daidai ya dora daga inda ya bari duk za ka gani shi. Wato wata da ma sai mutum ya yi wahalar zuwa. An dena yanzu na gaya miki an ci gaba. Sannan idan assignment ne misali za ka iya tura ma yara ta email. Aikin gida. Kowa zai je ya duba ya ya gama kuma ka ce sake turo maka ta email ɗin. Wani ɗalibin ma baka bukatan ka fuskanci wata matar ma baka bukatan ka san wace ce ita ko menene ita. In ta turo maka za ka haka zalika in ka gama sakamakon shi kan shi za ka sake watsa musu ita wannan email ɗin na kowa zai je duba ya ga abin da ya ci ma ba tare da wani ɗan uwan shi ya san me samu ba. kin ga shi da haka wannan kafafen sada zumunta na zamani sun kawo saukin rayuwa da yawa a wannan annoba ta corona da ta kuma mm, nan an ƙara sanin cewa social media da kuma muhimmancin su mm. yanzu misali akwai kamfanin dillancin eh, yada labarai na Richards ya ba wa mutane horaswa a kan fannin yadda zaka yi amfani da social media yan kwanakin nan duk mun yi wannan training ne amma kuma online aka yi shi hmm. haka ba tare da ka gama a maka eh, jarabawa a maka abin da ya dace kuma a turo maka sadarki da gawa kin ga cigaba ne yanzu an kawo akwai akwai akwai dandalin da zaka ga mutum ido da ido kuma ya kana daki yana daki hmm. yi maka tambaya ka amsa kamar yadda shehu ya bayani in ma da mutum gwaji zaka masa zaka yi kai tambayi mutum wani wani ka san ka fuskansa hmm. ga maganganun da zai maka in kasuwanci ne ga haja daga ta gani ina so zan saya duk irin wannan abu an ci gaba hmm. sannan kuma yin wani al'amari na social media ya kawo bunƙasa tattalin arziki kamar yadda muka magana a baya yanzu kuma matan nan irin shafukan kunna na Instagram ni ni ban cika yin wannan ba amma dai mata yawanci suna yi a mutum zai shiga zai ta ganin hajoji kala kala a tamfani takalmi ne agogo ne wayan hannu ne diddi ga su nan dai kowace suna ta kokari zi collection waye collection din dai dai ana ta abubuwa ba sai mace ta bar eh, ɗakin ta ba eh Allah ba mu collection <laughs> ba sai mace ta bar ɗakin ta ba a cikin gidanta ba tare da ta je ma kasuwan ba ta siyo da kasuwan a wannan kuma ta siyar akwai wadda ma ni na sani kin ga kitso take yi amma a kullum tunda ta san duk satin duniya tana da makitsa saboda yan makaranta ma'aikata to kullum zaki ga yan datan nan in ta saka ai mafi kankantar data ma idan ta siya ta saka a wayarta hmm. kullum style din kitso ne za ta ta zuba a status ɗinta na WhatsApp wanda ya maka tun kafin ka zo wanda ya maka tun kafin ka zo wace ina son wannan kitson nawa za ki min shi to ki zo rana kaza lokaci kaza ina gida kin ga ai gucin ba ya zo ki wanda a gidan kitso akwai layi sauran a'a yau ina da mutane yawa gobe hmm. ina da mutane ka ga yanzu kawo ta kan bangaren sana'a idan kin ga masu yin kamar kunun aya garin dan wake mm. a'a awara take yi ne mm. wallahi zaki gani yan mata yan mata ne yanzu duk wannan yawon banza yawon shan shaye-shaye da zaki ga suna yi da bata lokacin su da samari an samu abin yi girki ya koya mata da yawa yanzu su mutum ya bukau zaki wallahi kawai zaki zo ku duba kina yi ana zuba wancan ke ma kina zuba a lokacin a cikin tukunyar to ce aure ma zai daina rabuwa ke insha Allah ku ne za a riƙe wannan bangare wannan ta Gaskiya. za a dinga. inda ka je in ka rasa gane kan wurin za ka yi ba ka samu zuwa kawai da su kai gabar kai yamma dai Allah sunan layi da anguwa wato rashin sanin amfanin ne amfani da kuma amfana mm. da amfanin shine ya kawo illar wato ba wai eh, kafofin sada zumunta suna illa ba yanda ake amfani da su shine illa abinda muke bukata mm. wayar da kai muna bukatar a samu yadda za a yi kasan nan mm. a wayar mu al'umman kasan da kai misali kasashen da suka ci gaba su fa wannan social media din da shi suke rayuwa da shi suke sana'a da shi eh. suke komai to mu yanzu kusan musamman a kasashen mu na Afirka mu dauki kasar mu Najeriya domin kasar da ka sani nan zaka fi magana akai mm. wato matsalolin da take haifarwa wallahi wani lokaci sai ka ji dama za a soke social media a zauna lafiya a zauna lafiya anya ba za a koma jiya ba fitintunin da suke take haifarwa kamar yadda Babangida faɗa ya fi alherin yawa to babban abin da kasar ya kamata ta yi shine a yi amfani da wasu hanyoyin ilimi na zamani mm. domin a ƙara wayarwa mutane da kai yanzu kamar makarantu ne ya kamata a ce an samu ci gaban da da yawa makarantunmu daga matakin primary secondary har zuwa wato gaba da secondary wato jami'o'i kwalejojin ilimi ya kasance ana amfani da waɗannan social media kafofin sada zumunta. private makarantu masu zaman kansu eh. su mafi yawancin abubuwan da suke lokacin corona mm. ai ba su dakatar da koyarwa sai ba su dakatar ma makarantun ba na gwamnati ba wanda sai gidan rediyo sai da gidan rediyo a kuma a gidan rediyo ma a haka wani zai ce miki mu ba ma mu da wuta wani ma zai ce shi gidansu ba rediyo yaran Basa sa zama to shi yake da matukar amfani gwamnati ba tana da rawar takawa kwarai akan wannan al'amari domin kare inganta sanin muhimmancin shi social media ga al'umma da kuma amfanin da take da shi a cikin al'umma baya ga haka kuma ya kamata a ce gwamnati kamar yadda muka yi ta bayani a yi dokoki dole mu yanayin al'adunmu da tsarin zamantakewa mu sai da dokoki ba za mu rayu haka a social media za ka tsammanin najeriya za ta kama da wuta zuwa a la'antawa yadda za a yi ta cece ce daga wani abu ya dauko na arewa je ba don kudu ta zagi in an je ko abu na kudu dan arewa ta zagi za ki tsammanin za mu kama da wuta to amma aka zo zamantakewa kuma na real life sai ki ga babu babu wani abu da hmm. tun in akwai dokoki to duk irin waɗannan matsaloli za ka kawo ƙarshen su to yana da kyau gwamnati ta shigo wani al'amari kuma za ta samu da shi ga mutane za su samu sana'o'i daban-daban in an yi dokokin na abin zai tafi gonin sha'awa kamar yadda shi da rahilatu suka yi magana tun farko daga matakin firamare a cikin irin dan tablet din nan ba abin da za a sai application na koyon karatu to irin waɗannan abubuwan za su taimaka kwarai da kama kama a jihar Kaduna ai kamar akwai lokacin da aka ce sun ta rarraba wa to jihar Kaduna a jihohi 36 da kai da ce kwabo tablet din duk sun bace ko ai ba maganar mun haɗe su ba al'umma sun haɗe su da sannan kuma ya kamata a ce ita kanta gwamnatin za ta yi abin tara za ka dinga bin misali dubu daya ka sai yawa ta tara da kin ga dokar ta shigo kenan dole za ka za kula da shi ka sake wannan tabul din da ka ba danka ya bata in dubu daya ka sai shi dubu biyar za ka biya mm. to malamai godiya muke na san magana inda aka ba bangaren kafofin sada zumunta abu ne mai faɗi wanda za mu iya kwana muna tattauna akai haka muna godiya sai mu sake da ya wannan zaman na. adadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin musamman ma abokiyar aiki na da ta ni gabatar da shirin Hadiza Kyari. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.